ku sani kwatanta mai girma gwamnanmu da kuke yi da fir'auna ko da abu jahil wallahi zalunci ne gwamnan musulmi ne mutanen bauchi musulmai ne duk abin da yake faruwa nau'in da misalai da ake barawa ba gaskiya bane ba daidai bane ba adalci bane don haka yan uwansa da dangi da sarakanansa ku hana shi ku kwabe shi ya fita cikin wannan abun duka yara yaran da suke shiga cikin wannan abun ku hana su neman zaman lafiya muke yi kar wannan mutum ya ja mana asarar da ya ja mana a baya abin da ya faru kar a zo a samu matsala irin abin da ya faru a baya da sani aka yi ko da kuskure kar mu zamo akan kuskure muke tafiya mu gina rayuwarmu akan aminci da nagarta idan mutum na so ya fahimci me nake faɗi a cikin wannan tsokaci da zan yi akwai bukatan ya ji tsokaci na na farko da na biyu sannan ya ji wannan shine zai ƙara fahimtar yadda al'amura suke tafiya muna fatan allah ya sa mu zama jakadun allah wajen tsaye da adalci a bayan ƙasa da goya mu gaskiya baya abinda muka faɗa a karon farko na wancan magana da muka yi na faifai da muka sake guda ɗaya ta farko na ja hankalin waɗanda suke jihohi daga waje cewa su ji tsoron allah su dubi yadda allah ya faɗa a cikin suratul hujurat maganan nan wa'in ɗa'ifata ne minal mu'mini na tattalu fasilihu bainahuma na kawo cewa su yi ƙoƙari su yi zuga su haɗa kansu su shiga cikin al'amarin nan don a samu a sasanta amma hakan bai samu ba daga gurin kusan kowannensu sai dai ƙoƙari suke a danni ɓangare ɗaya kuma ɓangare ɗayan a danne ta ne ba tare da ita ɗaya ɓangaren an danne ta ba har na ba da misali cewa zuwan su shek balalau da shakka biru gombe da dattijon malamin nan mai tsananin albarka a cikin wannan al'umma wato shak abdulluhaf abdallah allah ya saka musu da alkhairi tare da babban gwamna daga cikin gwamnonin najeriya wato gwamnan jihar adamawa dukansu sun zo sun sa baki akan wannan al'amari amma abin da ya biyo baya wadda na san su bai musu daɗi ba to ina so mutane su sani gwamnanmu mai girma gwamna ƙauren bauchi muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kare shi Allah ya kama hannunsa a bisa aiki wanda yake na gaskiya da adalci da amana a cikin wannan al'umma da Allah ya bashi jagoranci ta hanyar jarabawar da Allah ya masa shine jagoran wannan jiha a halin yanzu muna kuma roƙon ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya karfafe shi ya bashi ikon sauke nauyin da Allah ya ɗora mishi wannan shine fatan mu gare shi to ku sani wallahi billahi ƙaunarsa ya sa muka zaɓe shi cancantar ya sa muka zaɓe shi allah ya sani ba mun zaɓe shi don wani abu ba don ganin shi da ya fi cancanta cikin duka 'yan takaran da suka yi takara wannan shi ne kyakkyawan zaton da muke masa kuma wannan shi ne fatan da ya sa muka zaɓe shi to ba dai zama mu mun yi laifi ba ko shi ya yi laifi ba ko wanda suka ƙi zaɓen sun yi laifi ba a cikin dokan ƙasar mu na zamantakewa amma na sani ba da ka ji daɗi ba in aka ce shi mahaifinka ne wani ya zo yana cin masa zarafi ko yana cin masa mutunci ko yana walakanta shi ko yana masa izgili in mahaifinka ne ba za ka yadda ba in dan uwanka ne ba za ka ji daɗi ba don haka adalci a gurinmu a gurin Allah shine mu bi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul ma'ida aya ta takwas in ba na manta ba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu subhanallah Allah ya ce ya kuɗin dokar imani ku kasance masu adalci da Allah wajen ba da shaida da gaskiya sai Allah ya ce wala yajrimannakum shananu qaumin ala ta ta'dilu a idilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya ce ku zama masu adalci kada ƙiyayya ko adawa da wasu ya sa ku kasa masu adalci ku yi adalci adalci ya fi kusa da tsoron Allah Allah ya ce wattaqullaha ku tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah zai ba da labari akan duk abin da kuka aikata ku sani kwatanta mai girma gwamnan mu da kuke yi da Fir'auna ko da Abu Jahil wallahi zalunci ne gwamnan musulmi ne mutanen boci musulmai ne duk abin da yake faruwa nau'in da misalai da ake barawa ba gaskiya bane ba daidai bane ba adalci bane muna kiran ku don Allah ku taimake mu ku ba mu gudumawar ku domin a samu zaman lafiya a jihar mu da dawwamammiya domin wannan gwamna da kuka ganshi idon su abu ɗaya ke tar akan yadda da a zauna lafiya a jihar nan zan ba ku wani misali akwai wani masallaci kusa da gidana a nan jahun ina sallah a ciki an samu matsala tsakanin yan kwamitin masallacin har ya fara kaiwa an fara sa hannu a juna ana doke-doke to wallahi ban sani ba ban ji lokaci ba wannan magana har ya je gurin gwamna har ya kafa kwamiti har an zo an zauna da su ana kuma kokarin sasantawa kuma alhamdulillahi komi ya lafa an samu sasanci mai kyau wallahi in ba mu yabi wannan bawan Allah ba bai kamata mu zage shi ko mu tozarta shi ba duk wani abin da kaga ya faru kokarinsa yana son a samu zaman lafiya ne to ina son gaya muku wani magana wadda ya kamata masu adalci a ciki su fahimci maganan nan da kyau don kar a zalunci mai girma gwamna a wajen abin da ya faru domin an zalunce shi ma bawan Allah ne ko musulmi ne kuma Allah ba zai bari ba ba zai goyi baya ba a zalunce shi kawai don Allah ya jarrabe shi da shugabancin al'ummarsa Allah ba zai goyi bayan wannan ba don haka wajibi ne shi ma a yi masa adalci wajen abin da ya faru akwai wasu bidiyoyi guda uku na san mutane mai yiwa da su gansu waɗansu a lokacin da wannan abu ya faru na magana iyaka na wa iyaka na sa'in bidiyoyin nan ɗaya daga cikinsu akwai yaron sa ne ya yi daga cikin masallacinsa wani wanda yake memban sa ne biyu kuma 'ya'yan shehi ɗahiru ne suka yi su sannan waɗannan bidiyoyi idan ka koma ka neme su za ka ji irin lafuzar da suka yi amfani da shi lafuza ne da yake nuna kamar akwai tsama ko tashin hankali na so ya faru a cikin wannan al'amarin to yau idan malami ya yi magana sannan ya zama yana da gaskiya akan abin da ya faɗa sai wani ya ce bai yadda ba sai kuma ya nuna in ba a yi wani abu ba zai ɗauki mataki sai wani ma ya ce in za su ɗauki mataki su ma za su ɗauki mataki to gwamnati don allah sai ta zuba ido ta bari tsakanin waɗannan jama'a da waɗannan jama'a su yi faɗa mai amfanin gwamnatin kenan sai wasu suka ce su ba su yarda ba ƙungiyar fitiyanin islam suka rubuta leta suka tafi kotu to wannan ya sa gwamnati ta shigo cikin maganan nan domin a daidaita domin a samu bakin zare to duk abin da zai kawo tashin hankali yana da muhimmancin a samu yadda da a abin nan sassauta masa ruwa daga tashin hankalin ya zama an samu zaman lafiya yin haka abu ne da ya kamata a yaba wa mai girma gwamna na san ba za ku manta ba an kama mejo hamza al-mustapha a kasan nan a tarihi ya zauna a gidan yari shekara nawa shekara kusan goma sha yana kurkuku amma su suka sake shi kotu alkalai su ne suka yi discharge and acquittance suka sake shi babu kuma wanda zai sake kama shi duk sanda wani ya maka wani abu kai tunanin cewa ba za ka amsa kiran kotu ba ba za ka amsa kiran shari'a ba to wannan kaucewa ne ma tsarin musulunci domin idan ka koma cikin nuniyatul qahtani na imamul qahtani yace al-imam muhariban الإمام محاربا rajulun min al من min al-hubashani yace kar ka fita ga shugaba kana mai gudu don ka yake shi kar yi haka ko da shugaban nan mutum ne ba habashi wato bakin fata wannan maganan kuma yana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau jama'a mu zama masu adalci mu dubi wannan al'amari da kyau na tabbata duk abin da ya faru idan aka ce shari'a ce aka bi ta karshe dai adalci shi zai bayyana idan adalci ya bayyana duk wanda ya ba daidai ba hukunci zai dawo kansa wanda ya daidai ko da a sake shi to abin da muke jin tsoro shine kada a mayar mana da jihar mu ya zama wani sansani na aikata laifuka ko ta'addanci ko ɓata yara domin mun yi gargaɗi mun ji hankalin iyaye cewa da Allah su yi ƙoƙari su kula da 'ya'yansu su ja kunnensu akan wannan abu akan wannan abu da yake faruwa yin hakan zai iya haifar da wata matsala a tsakaninsu da kuma zamantakewar dumki a wannan jiha wadda kowane uba da kowane uwa yana da kyau ya ankara cewa abin da muka faɗa a baya abin da muka faɗa a baya na ziyara da aka samu daga bauchi zuwa borno da wannan malami ya kai da kuma ziyarar malamin borno zuwa nan bauchi babu wani wanda ya ce abin bai faru ba ko karya muke yi to abin da muke gudu da sanin sa ko da bai sani ba kuskure aka yi ko wani abu to kar a sake fama irin wannan kuskuren wancan abun ya jawo an rasa yara da yawa a wannan dalili muna fatan iyaye su ja kunnen 'ya'yansu akan wannan sannan waɗanda suke wakiltansa wajen magana na san da yawansu suna da iyaye wasu kuma marayu ne a cikinsu amma ina kira ga sarakanansu waɗanda suke auren 'ya'yansu ku gargade su ku ja musu kunne ku gaya musu cewa wannan gabar gaba ce mai hadari wadda yake kudurta niyyar zai kawo husuma da mahukunta wadda wannan tsari ne da aka hana a cikin dokokin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadda annabi yana magana akan shugabanni ko da da su buge ka su kwaci dukiyanka ya ce kai hakuri saboda al'amari ne mai wucewa shi mulki Allah ne ke bayarwa idan ya ga dama zai karbe idan ya karbe babu wanda ya isa ya zo ya ce don me yasa ya karbe saboda aikinsa ne shi yasa a shari'ar musulunci a dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a manhaji na ahli sunna sun hana ya an hana yin fito na fito da mahukunta wanda yin hakan yana bayuwa zuwa ga samun matsala da kuma abin nan hasara mai yawa yanzu na ba son ba ku wani misali guda ku lura da shi akwai wani mutum da ake kiransa kashugi wadda ya samu sabani da mahukuntan kasar saudi arabia ku kalli me suka masa ku kalli me ya faru kuma ku kalli mai biyo baya don haka duk ficen da mutum yake da shi in an ce gwamnati to gwamnati tana da karfin da karfinta sai Allah wallahi babban abin da za mu yi shine mu samar wa kanmu mu haɗa kanmu mu nema wa jihar mu da ƙasarmu mu zaman lafiya mai aminci ta hanyar sassauta kalamanmu da yin maganganu da su ka kamata wadda suka dace kar mu jefa kanmu cikin mawuyacin hali yanzu ko da kuke magana a matsayin da kuke wakiltarsa a wuraren maganganu da yawa babu magana guda ɗaya da muka faɗa wanda kuka karyata amma lokacin da lokacin da ya zo yake magana akan cewa mun ba da gwamnati shawara ko mun ziga gwamnati ku ji wannan magana ta da kyau ko mun zuga gwamnati ta hallaka ko ta salwantar da rayukan 'yan boko misali guda saba'in aina masa tambaya a cikin ku ba wanda ya da amsa kuma shi ma bai bada amsa ba kenan bai umarce ku ce wani abu akai ba dan Allah mutum saba'in din nan shi ya kirga gawakin da kansu ya gani ko kuma wata kafan labarai ne ta bayar da bayanin cewa an kaci adadi kaza ko wata hukuma don Allah muna roƙonsa ya ji tsoron Allah in dai ba magana ce ta ƙarya yake mana ba ya faɗi inda aka yi wannan abun inda ya samu wannan labarin don haka ba daidai ba ne mutum ya sa sunan malanta sannan kuma ya rika faɗan magana ga mutanen da sun yarda da shi mutumin kirki ne amma kuma yana karya don haka mu babu wani a cikin mu da ya ba da wannan umarni kamar yadda muka yi bayani a baya kuma wannan maganan ita ta jawo maganar da muka yi wadda da yawa mutane saboda rashin adalci ba su kallon shi ne ya faɗa akan mu akalla mu in mun yi magana an ce gwamnati ne kama shi da a yi ko ɗaukar sa da a yi a kai shi kotu amma mu wanda yake kokarin ya haɗa mu da su yana nuna musu ga wasu mutane da suka ba da shawara aka muku ta'addanci ko aka lalata muku rayuwa ga wasu mutane yana nuna wa al'umman gari wanda suka sa aka hallaka mahaddata alkur'ani mai adadi kaza wadda wannan sharri ne kuma rashin amana ce kuma rashin gaskiya ne kuma rashin tsoron Allah ne wallahi billahi ba dun yayi wannan maganan ba da maganar da ne a baya da ban yi shi ba babu da bukatun kawo shi anan kuma bamu da bukatun faɗansa anan amma muna da maganganu da yawa waɗanda ba za su faɗo a irin waɗannan kafafe ba amma idan ya ci gaba da matsawa da ƙoƙarin sai ya yi to za mu faɗi waɗanda muke da magana a kansu yanzu kamar misalin waɗanda suka wakilce shi ko suke wakiltarsa a cikinsu akwai wadda yake da kes wadda kes ɗin nan yana gaban kotu kuma kes ne mai haɗari wadda ba daidai ba ne a zo a ce an bayyana shi wa mutane amma shi ma ya sani don haka 'yan uwansa da dangi da sarakanansa ku hana shi kwakwabe shi ya fita cikin wannan abun duka yara yaran da suke shiga cikin wannan abun ku hana su neman zaman lafiya muke yi kar wannan mutum ya ja mana asarar da ya ja mana a baya abin da ya faru kar a zo a samu matsala irin abin da ya faru a baya da sani aka yi ko da kuskure kar mu zamo akan kuskure muke tafiya mu gina rayuwar rayuwarmu akan aminci da nagarta wadda wannan shine abin da muke fata ya dawwama a najeriya shine zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma siyasa yana ɗaukar ma'ana masu yawa mabambanta goyon bayan siyasa ba laifi ba ne yau mai girma gwamna ya zaga kananan hukumomi guda ashirin da dukkan district da suke bauchi ya zaga su ya nemi jama'a amma na rantse muku da allah duka inda gwamna ya zaga babu inda aka zubar da jinin mutum ko aka kashe wani amma shi dan takarar da yake goyon bayan fa akwai abubuwa da suka faru da yawa wadda duk masu bibiya wanda suke bauchi sun san me ya faru amma ba so muke mu buɗe abun ai magana ba da wasu abubuwan da suka faru a takarar mai girma gwamnati suka faru da a masallaci da aji shi a bari to mun gode wa Allah da kuka ajiye bari yanzu kuka fito kafan labarai domin ku yaɗa manufar ku ko mu ma mu yaɗa manufar mu mu bar mutane da masallaci mu gaya musu Allah mu gaya musu manzon Allah mu musu nasiha mu gargade su amma mai siyasa mu dawo mu yi shi a social media wadda mun san wadda ka wakilta malam ya zo nan ya yi magana a madadinka ko a madadin majalisinka ina son mu gaya maka wani abu mu fa ba abin da mu sani ba mai yiwa ko kai ka masa ba daidai ba ko shi ya maka ba daidai ba tsakanin ku biyun akwai rashin amana a cikin zamantakewan ku ka buga waya ai kana da waya ka tambayi wasu daga cikin yan uwa da suke tare an je da shi gamman house ana gobe zabe an je da shi gaman hausa ana gobe zaɓe amma an ce fito a mota ce baya son ya fito a mota a gan shi kar wani ya ɗauki hotonsa ko bidiyon sai nuna ma to wannan zaman amana ce babu shakka kenan kai bai yarda da kai ba ko kai baka yarda da shi ba a cikin ku ba zama kuke na gaskiya tsakanin ku ba wadda wani na ha'intan wani ko kai kana ha'intan su ko su suna ha'intan ka ya kamata ku ji tsoron Allah in za ku yi siyasa ku yi siyasa wadda yake mai kyau kuma ta mutunci ba cin mutuncin kowa ba walakanci ga kowa ku faɗi maganganu waɗanda za su sa a zaɓi wanda kuke goyon bayansa ba maganganu na kore jama'a ba kuma wannan jiha jihar mu ce siyasar nan ni ina cikin ta tun lokacin mulkin shagari muna ƙanana abubuwa da yawa mun gani don haka yara ƙanana wadda yanzu suke tasowa ba su san dawan garin ba ba su san abubuwa da suke ciki ba kuma kai ba layinka ba ne ba kuma hanyanka bane ne hanyanka karantarwa ka karantarwa mu da muke almajirai muna fafutuka a cikin gwagwarmayar jihar mu domin mu tabbatar da jihar ta zauna cikin lafiya da kwanciyar hankali wadda wannan shine babban buri da fatanmu. wallahi ba za mu bari wani ya zo ya mana irin abin da aka taɓa mana ba domin an mana yankan baya an mana yankan baya kuma yanzu ba za mu bari ba dole mu faɗakar da matasa mu faɗakar da al'umma mu ja hankalin mutane su gane kada mu sake samun kanmu cikin kuskure wadda zai kawo mana cece ce ko tashin tashina wadda ba mu fatansa Allah ya kare mu abu na gaba shine wani abin da ya faru da yawa mutane ba sani ba wadda shi ma gaba ne ta kawo za mu yi maganarsa a baya akwai lokacin da abubuwan suka taso mun ba da shawari amma shawarar mu wadda muka ba da shawarin zuwa gare su suka ki ɗaukar shawarar su kai shi zuwa ga shi mai girma gwamna domin suna da wata ajanda mai yiwa ko kuma suna da wani abin da su suke so su isar wadda ya shafe su wadda wannan abun su ta shafa ba mu ba domin mun so a ɗauki mataki matakin da ya dace wadda ya kamata wadda kuma matakin shine muke ganin zai ba da fa'ida da kuma ba da ma'ana mai kyau ta yadda za a samu warware matsalolin cikin sauki kuma har yanzu muna faɗa muna ƙara faɗa gwamnan ku tambaye su shak kabiru gombe da shak balalau da kuma gwamnan fintiri da shak malam abdullahi shak abdullahi abdallah ku tambaye su dukansu gwamnan ba mutum bane wadda yake jabberi mutum ne mai saukin kai ko mutum ne mai haƙuri mutum ne mai yafiya ko mutum ne mai jin maganan manya ku tambaye shi ya yarda da duk wani tsari da suka kawo na sulhu to muna so da Allah kuma ku shigo ciki wanda tijo da na jika daga Sokoto kana magana don Allah ka ji tsoron Allah in baka sa ruwa ka yayyafa ma fitina ka yayyafa mu fitina ruwa ba bai kamata ka sa wuta ka hura ba tsinuwar da duk kake mai girma gwamna da 'yan mu da mu magoya bayansa Allah muna roƙonka Allah ya mayar da wayannan miyagun miyagun addu'o'in a kanka da kai ma da wayanda suke ƙaunanka wannan shine abin da da faɗi abin da nake son faɗa shine wayannan mutanen da abin da suka yi mana a wancan lokaci aka samu wata matsala matsalar nan shine cewa an kai kuɗi za ku ji wani daga cikin jami'an gwamnati ya yi magana sun kai kuɗi miliyan ɗari ma wannan malami kuma ya ce ba ya so ko ba zai karba ba wani abu makamancin wannan wannan kuskure ne da sun shawarce mu a matsayin na wadda muke lura da harkokin siyasa bangaren addini da mun ce musu karku kai masa saboda me alhaji abubakar waziri da ransa alhaji abdullahi ne sai da kayan mota da ransa alhaji ya'u yana da rai malam sagir yana da rai duka wa'annan mutum hudun suna da rai akwai ran da alhaji abubakar waziri da shi da alhaji abdullahi mai sai da kayan mota suka zo muna majalisin malam suka ce suna da wani abokinsu da zai karasa aikin masallaci wannan aikin masallacin nan zai karasa ya ware kuɗi yana da ma'aikata da a zo a karasa sai malam ya ce zai shawara da ya ce zai shawara to mu aka zo aka yi shawara da mu mu ne 'yan shawara ka ce gashi gashi muka ce to mun yi maraba ai wannan abu ne mai kyau yana da kyau a zo da shi a kuma aiwatar da shi sai malam ya ce to ya ji shi ma kuma zai ji ya yi tunani da ya je ya zauna sai ya ce to yana da shawara muka ce malam ya faru sai ya ce akwai ƙarin da aka yi wa masallaci ta baya a lokacin da aka yi ƙarin akwai wani ibo yana bin sa bashin kuɗin rodi wanda akalla kuɗin da su kai a wancan lokacin dubu ɗari bakwai ko dubu saba'in na manta amma tsakanin ɗari bakwai ko dubu saba'in don haka in ya ga ana aiki dai zai daga masa hankali sai malam alhaji abubakar waziri da shi da alhaji abdullahi suka ce to su da su biya wannan kuɗi sai aka ce to alhamdulillahi malam yaƙu shi ne je gabatarwa malam da wannan cewa ga abin da ya faru dukkan su wayannan mutanen ku tambaye su za su gaya muku gaskiyar abin da nake faɗa wallahi billahi amma idan mutum ya yi musu ya zo mu yi bahala da shi akan wannan mu yi mu bahala mu tsine wa juna don haka babu wani abu da za a faɗa wadda ba na gaskiya ba da ikon Allah gaskiya ne tsakani da Allah malam sagir yana nan sai aka dawo aka ce to wai me yasa ba za a ɗauki kuɗin a bawa malam ya aikin ba shi kun mai kuɗi ya ce shi kuɗinsa ne yana son ya aiki to mu da muka san wannan mun san me yasa aka bar masallacin on complete mun sani me wahala gaba mu zo mu yi bayani dalilin da yasa aka bar ta on complete amma da gwamnati ta lokacin jami'an gwamnati sun shawara da mu akan harkokin da ya shafi addini da mun ce kar ma ku je masa da wannan da mun gaya muku abin da in an masa kenan da da da ya karba kuma da a zauna lafiya da shi amma wannan abin da aka yi shi a wajensa kuskure ne ga wanda bai san shi ba kuma lokacin abin da ya faru rashin tuntuɓan da aka yi kuma wanda ya gudanar da wannan jagoran mun yi kwamiti ɗaya da shi a cikin kamfen ɗin gwamna mai girma gwamna mun yi kamfen ɗaya da shi mun yi tim ɗaya da shi amma bai tuntuɓe mu ba lokacin da wannan abun don haka waɗannan abubuwa da suka zuma suka faru akwai shigowan waɗansu waɗanda ba su fahimci al'amura ba suka shigar da abin da bai kamata ba wadda wannan ya jawo abubuwan da suka faru wadda muke fatan a samu zaman lafiya da salama a kai ko muna kira ga dukkan jama'a musulmi da suke waje da wanda suke gida su taya wannan jihar da addu'a kuma su taya mai girma gwamna da addu'a Allah ya ba shi ikon sauke nauyin da yake kansa Allah ya ba shi ikon yin adalci ma kowa kuma yana kokarin adalci domin a farkon gwamnatinsa wallahi shi wannan malamin yana cikin kwamitin aikin haji kuma abu ko wani sashi a kwamitin ma na aikin haji da aka ba shi ne ciyaman na wani kwamiti daga cikin aikin hajin da aka je a 2019 in ba na manta ba wadda shine aikin hajji na farko da mai girma gwamna a gwamnatinsa aka shirya wannan malami yana cikin jami'an aikin hajji a wancan lokaci wadda gaskiya ana iya kokari ga an kyautata masa ana iya kokari ga an masa adalci ana iya kokari ga an yi ma kowa adalci gwamnan mu mutum ne mai adalci mutum ne mai haƙuri mutum ne mai juriya mutum ne mai son ya gai cewa ya yi balansin ɗin abubuwansa ma kowane ɓangare na addini da al'umma don haka bai da wariya akan wannan karamar hukumar sa ce ko wancan ba karamar hukumar sa bace kai in ka gani zaka ɗauka cewa shi din nan dan jiha ne ba dan wata local gamman daga cikin kananan hukumomin mu ba bane ba don babu abin da ya fifita karamar hukumar sa da shi wadda bai yi mu dan su kananan hukumomi ba don haka irin waɗannan mutane su ake fatan su a shugabanci kuma su ake nema kuma ina ba da shawara mu dukkan al'umma idan kun ga dan takara ya fito da irin usulobi wato da irin tsari na mai girma gwamnan Bauchi to in gwamna yake nema ku zaɓe shi shi in ciyaman yake nema ku zaɓe shi in shugaban ƙasa yake nema ku zaɓe shi wallahi mutum ne mai kokarin adalci saboda me saboda shi mai girma gwamna ɗan gidan sarauta ne kuma ɗan gidan malamai ne babansa malami ne ko masarauci ne ya samu ingantaccen tarbiyya wadda yake girmama manya yake mutunta su yake abin da ya kamata ma wadda ya dace sai dai jarumi ne kuma kun ba matsoraci bane ba don haka kar ka yi tsammanin zaka bude masa ido ko zaka taka shi ba yadda da wannan kuma zai yadda ba kuma ma babu goyon bayan a yadda da raini ko walakanci ko cin mutunci muna ganin darajarsa muna ganin girmansa in ka ci mutuncinsa mu ma ba mu jin daɗi don haka ba a koya mana mu ci mutuncin wani ba ko mu zagi wani ba muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin rayuwarmu da jiharmu ya kuma ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu mai albarka Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da alkhairi duniya da lahira tsira da amincin Allah su ƙara tabbata akan fiyayyen halitta jagoran duka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh